النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار yau ranar talata bakwai da watan ramadana na shekarar jira ta dubu daya da ɗari da arba'in da bakwai ashirin da hudu da watan biyu dubu biyu da ishirin da shida miladiya mun zo don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma da muke yi a cikin suratul baqara jiya mun kai karshen aya ta dari da arba'in da shida dari da arba'in da ɗaya ƙarƙarewa bayanin kama-kamen irin na yahudawa da taƙama da asalin da su suka sauka daga gare shi tutiya da nagartattun uwaye da nagartattun kakanni wanda aka saba su domin yin faɗa da gaskiya nagartattun uwaye aka saba musu su annabi ibrahim annabi ismail annabi ishaq da kuma annabi yaqub ba ma nan aka tsaya ba hada al-asba da golace-golace da suke yi ma larabawa don roki manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga ƙarshe allah ta'ala ya ce ai su wa'ancan al'umma sun riga sun wuce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'maluna wadancan wadansu al'umma ne da suka riga suka shuɗe ko yanzu da ƙur'ani ke sauka zamanin ku da mu to mu ne ya rage namu waɗanda suka shuɗe sun tafi da ayyukan ko kuma da ya rage ma rayuwa kuna nan da naku ayyukan ba za a tambaye su aikin ku ba kuma ba za a tambaye ku aikin su ba irin wannan ayar ta gabata aka sake maimaita ta a nan domin karfafa ta baya da kuma jaddada tsawa da ake wa masu tunƙaho da uwaye da jinta sun bar barkin su ko alfahari da asali mu ne ake aiko mu annabawa idan da muhammadu annabi ne da cikinmu za a aiko shi domin laraba ba a taba aiko musu da annabi ba irin wannan dai abubuwa marasa kan gado marasa tsari marasa tabbata dogaro da aikin mu ba a addinance shirme ne da shirbici ana so dai ka dogara da aikin da kai kai saboda wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahu al-jazaa al-awfa alkai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma al'ummar musulmi bisa jagorancin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan akwai ma abin alfahari domin musulmi ne rami alfahari domin mu ne aka babu umarni ko kabi umarnin Allah da kansa ya da cewa al'ummar nan Muhammad su ne suka tantance la a hadin ahadin min rusulillah saboda haka kenan idan alfahari za a yi al'ummar nan Muhammadu su ne za su yi alfahari amma annabi Ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub annabi yusuf da makamantan ku yahudu ba ku kan aqidar musulmi ne ke kan aqidar shaida daga Allah a wata aya suratul hajj Allah ya ce wa jahidu billahi haqqa jihadihi huwa tababu wa jahidu billahi haqqa jihadihi na'am وانتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو هو المسلمين من قبل وفي هذا ليكون suka gabata da aka kira su da suka su ta imani aka ce su yi rukuku su yi sujada su yi aiki na kwarai su yi ibadar Allah saboda samu rabu sai kuma aka dole aka ce wa jahidu billah ku yi jihadi a tabarkin Allah haka jihadihi iyakar hakikanin jihadin wato musulunci jihadin Allah waje ta ba shi Allah shi ne ya zaɓe ku da aka musulmi zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ma ja'ala alaikum bi dini min harajin bai sanya muku wata takura a cikin wannan addinin ba addini ne mai sauki addini ne mai rangwame addini ne mai sassauci addini ne wanda ke cike da garafasa da balala daga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka wanda don Allah azza ya da musulunci sun tabbas Allah ya zabe shi kuma shi wannan addinin millata abikum ibrahim yanzu Allah da kansa yake danganta musulmi mabiya annabi Muhammadu yake danganta su da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam huwa sammakumul na min qablu Allah shine ya kira ku musulmi tuni sunan mabiya Allah na gaskiya musulmi kuma in ji Allah da da ya kuna rasulu shahidan alaikum domin manzon Allah ya zama shaida a kanku wata kunu shuhada a na? ko kuma ku zan shaidu a kan mutanen da na gabata ya suka kare da su da annabawan shin annabawan sun masu kwanke ba su yi ba sun isa da manzancin Allah sun zar. ya aka yi kuka sani haka muka gani a littafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka tun da abin haka yake fa aqimu salata wa atu zakata wa i'tasimu billah ku yi sallah a ilmance kamar da take kiyaye lokutan ta da sharuɗan ta duka sannan kuma ku ba da zakka wanda a da dukiyoyin da suka cancanci a musu zakka kuma kun tashi zaka ku yadda Allah ya shar'anta ko ba wa'anda Allah ya ce su za a ba kan ku za ra'ayinku a ciki kuma kan ku miƙa inda amfaninta zai dawo sannan wa mu billah ku rige Allah kar ku rawa kai kar ku shakka kar ku raba ɗaya biyu ku rige Allah kuma maulakun shine majibincin ku madaukin nauyin ku masoyin ku mataimakin ku neman maula madalla da wannan matallabi wannan mai taimako masoyi Allah ta'ala wa ni'mal nasiru madalla da wannan mai ba da taimako Allah ta'ala kenan wata ayar ana cewa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa huwa muhsin واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا waye fi kyawun addini babu shi liman aslama wajahu lillah tamkar wanda ya miƙa wuyansa gaba ɗaya wa Allah saranda yace Allah ni ba da na kaina ba da da wani zafi na kaina ba da wata wani tata ba da da wata hikima tawa sai abin da ka ce ya ubangiji mai irin wannan itikadin babu wanda ya kai shi kyautata addini kuma a sa'a sa'an da ya haka din ya zama wa muslim yana mai kyautatawa yana mai yin abin tsakaninsa da Allah yana mummuni kenan mai ban gaskiya bayan haka an samu kyakkyawar a gida kenan sai kuma واتبع ملة إبراهيم حنيفا يدي أكيد إبراهيم سيكوت المقالية ذو الزكاة واتخذ الله إبراهيم خليلا الهالك متنسامة ألا يالك إبراهيم عمطين أن قبوا وشيبة أعدي مصري نقصا وتغير الله تعالى يكتبها أتكن سورة النهلي ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا yana shirka? sa'annan kuma ban yi wahayi gare ka kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƙarshe wanda wahayi gare ka wahayi ne ga al'ummar ka baki daya cewa ne an tabi'a millata ibrahim hanifan ka bi ko daban ibrahim mai kauce ma zuwa gaskiya mai kauce ba daidai ba zuwa daidai kuma ibrahim ba cikin masu haɗa allah da wasu wa man yarghabu an millati ibrahim man mutu duk maganar bin ibrahim ne a aikace ba faɗa ba ba su yahudu suna cewa suna da dangantaka da ibrahim da ayansa isma'il da ishaq da jika yaqubu da tattaba kunne al-azbat kenan Allah duka yana yana nuna masa ba haka abin yake ba mabiyan annabi muhammadu na gaskiya to su ne waɗanda suka bi shi tun a zamaninsa da kuma wanda yake biye da annabawa bayansa har zuwa annaban ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke bai da wayannan annabawa to su ne suka cancanta a hada su da Ibrahim kamar da Allah ya faɗa inna awlan nas bi ibrahima lallazina tabu'u inna awlan nas bi ibrahima lallazina tabu'u wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu kaji magana والله ولي المتقين والله ولي المتقين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم hakika wayanda suka bi sauran mutane dacewa a hada su da ibrahim su ne lallazi na taba'u su ne waɗanda suka bi shi tun a zamaninsa haka nan mabiyan annaba da suka biyo bayan annab ibrahim har zuwa annabin karshe shi sa yake wa hazan nabiyu cikin wanda suka fi kowa cancantar a danganta su da ibrahim shi ne akwai wannan annabin na ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi daga nan sai bi na amanu da waɗanda suka yi imani imani na gaskiya allahumma da annabinu wallahu waliyul mu'minin kuma Allah mataimaki ne ga su mummunai masoyinsu ne na kusa da su ne gaba ɗaya na hannun damar don haka wannan ita ce magana ta gaskiya cewa batun nagarta ba mutum ne ke faɗi makansa shi nagartacce ne ba ya bari Allah ta'ala ya faɗi nagartarsa da kansa matuƙar shi nagartarsa ne kuma Allah ne alƙalin ƙashe mai ansar aiki haka dan ka wanke kanka to karge ma ɓata kanka kake yi domin abin da kake na wanke kanka Allah bai yarda da shi ba wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa واتبعت ملة آبائي إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن da dadewa cewa wata ba'atu millata aba'i na bi aqidar kowaye na suna ibrahim da ishaq da yaqub ibrahim da ɗansa da jikansa bi da bi mu da su gaba daya mu su yusuf da iyayen namu baki daya ma kana lana an shirka billahi mai shay' bai dace gare mu ba kuma ba za ta tabo ba wai bindiga a ruwan jima zai magana a ce mu yi shirka da Allah wallahi ya zubilla ba za mu haɗa Allah da komi ba ni Yusuf wanda akida ta ke kuma tabbatar da wannan magana ta Yusuf har yanzu shi ke nuna abinda Yusuf ya faɗa shine annabawan bayan suka faɗa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'umma suke kai mun yadda mun amince muna biyayya ga tafarkin wannan iyaye na annabi yusuf wato ibrahim da ishaq da yaqub har zuwa annabin ƙarshe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zalika min fadlillahi alaina tsayawa akan tauhidi da nagartacciyar aƙida da kauce ma shirka da kauce ma canfe-canfen gargajiya wannan abu ne wanda Allah ta'ala ya yi mana hakan daga falalarsa wa ala nas kuma ya ma sauran mutane waɗanda Allah ya zata da biyayya ga annabawa irin wannan falalar abu ne daga Allah abinda Allah ya zaɓa mana kenan mun gode da zaɓin Allah walakin na aka sarar nasi da ya kuro sai dai mafi yawan mutane ba sa godiyar Allah ba sa ibadar Allah yadda Allah ta yi. to yanzu kuma ayat da za mu tsora a kanta ita ce ayat ta 142 a surar bakara fadin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kudu sufaha umma ya yaqulu sufaha min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم duk da wannan bayani da aka yi dalla-dalla na tabbata a kan tawiri da bin tafarkin annabawa na Allah da ya ƙulu su faha da yanzu ka ji wawaye marasa ilimi na addini daga cikin mutane suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa musulmi suka daina fuskantar alƙiblar da da suke kai wanda ya faru ne bayan hijira wanda Allah sallallahu ya samu umarnin ubangiji subhanahu wata'ala ya bar garin sana'a garin makka don ya tsira da addininsa sai shi da mabiyansa sun koma madina bayan gayyata da suka samu daga mutanen madina musulmi larabawa to da farko bayan an koma makka a madina domin lallashin yahudu da aka samu a can masu takama da suna bin addinin sama kuma su algibla su baitul maqdis ne sai aka ce to manzon Allah ma ya rika fuskantar baitul maqdis masallacin kudus idan ya zo sallah ana na ana na ana ta tafiya ana ta tafiya amma dai manzon Allah su zuciyarsa wato bata ɗauki wannan hukuncin da daɗi ba ma'ana yana cikin damuwa yana cikin fatan dai Allah ya mai da shi fuskantar alƙiblar ta ta ka'aba amma dai ya fi umarni da ubangiji ya masa kuma haka aka yi ta tafiya har aka kwashe kusan shekara ɗaya da wasu watanni kimanin watanni goma sha shida ko wata makamancin haka daga nan kamar da za mu je yanzu farkon kistan ne za mu je da abin ya yi ta bindini, wanda Allah sun zalama Allah yake ce mashi kaddara ta kallubu wani hikafin sama ba falan walliyan naka kiblatan tarbaha ba walli wani haka shagarar manzil haram haram kamar da za mu tara nan gaba to daga nan dai har lokacin da Allah ta'ala ya kai lokacin da ya so sai umarci manzon Allah ya koma musantar Ka'aba to wannan canjin kibla wanda ana cewa kamar wannan matsala in ce matsalar farko da ta fara fuskantar nasu a cikin al'amari ana kaza a ce a bar kaza a koma kaza domin munai na gaskiya kawai duk abin da ya fito daga bakin manzala su yadda suke ba sa wani ko dai gungumi ko wani gunaguni a gefe guda a'a sukan ce sam'an wa a'atan ne gaba da amma jahilai wawaye marasa rabo sai suna suna gunaguni suna suna ainihin gulmace gulmace a gefe guda me yasa aka kaza me yasa ana kaza aka bari aka ce a zo ya kaza da dan me aka kaza to wannan alamar marasa rabo ce suna ka sai kudu su fa'a ominan nasu. da sannu jahilai daga cikin mutane za su suna cewa ma wallahum me ya juyar da musulmi an kibla timun lati kanu alaiha suka daina buskantar alkibla su mabuskantar su wadda da suke buskanta an gane ku ayi shay sarafa nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin wani dalili ne wani abu ne ya karkatar da annabi muhammad suna alaihi wasallam shi da sauran munai an ƙibla dinin da ke kano alaiha barin fuskantar alkibla da da suke fuskanta in sun zo yin sallah wadda ita ce baitul maqdis a farkon hijira kamar da bayani ya gabata an gane yanzu kamar ana shirya wa manzon Allah da zai faru da shi nan game na challenges daga mabiyansa ko daga yahudawa da haka yi kintsa ma wannan tambayar za ta zo ta same shi idan ta same shi to an yi shirya mashi amsar da zai bayar ba wannan ita ta tambayar su ba da ya kulu sufaha ominan nasi ma wallahu an kifin ladihim ladi kanu alaiha wannan ita ce kalubalen da suka yi wanzan Allah to shi ko mai aka ce ba su ansa qul mashiriku al-mashriqu wal maghribu ka ce to me sabo da gabas da yamma duk nawa yi na Allah ne kayansa ne yana da dama yau ce a husanci gabas wata rana ya zo ce a husanci yamma wani lokaci ya ce duk ma inda ya ce a huskanta gaba daya almashriqu wal maghribu dune lafazin da fito fili amma ma'anar abin lillahi aljihatu kulluha duk bangarori sasannin duniya gaba ɗaya duka na Allah ne ai aljihadu kulluha bai amuru bi tawajjuh ila ayi jihatin sha kaga tunda kayan sa ne yana da dama ya ce a kalli dan za a gaide ni za a yi munajati da ni za a gana da ni kine sallah ni ga dama ko matsalar shi a kuma to yanzu da aka zo aka ce su fuskanci baitul maqdis ai umarni ne daga Allah kafin a yi hijira ina su yi fuskanta ka'aba yanzu da aka yi hijira aka ce su fuskanci baitul maqdisi domin a nuna ma yahuda madina cewa addinin Allah duka ɗaya ne kuma ba wani abu bane ba addinin Allah illa bin abin da Allah ya ce a yi kawai shike to haka da wanda yayi yana fuskantar Ka'aba da wanda yana fuskantar Baitul Maqdisi da umarnin Allah dukkanin su sun fuskanci alƙibla ne kuma sun yi sallar su daidai kuma sallar su karfafiya ce saboda mai lillahi al-mashriq wal maghrib hadi man yasha'u yana shiryar da wanda ya ga dama shirarwa ila siratal mustaqim zuwa ga tabarki madaidaici wanda tabarki na madaidaici sun shafa na muna ne da dawa shine musulunci wa minhum antum daga cikin waɗanda Allah in ya zo ya ga dama zai shirye da su akwai ku da ake ta fama da ku ana taro ku kuna zugewa ana lallabo ku ana jawo ku kuna gujewa to hada ku in ya zo sai ya shirya da ku وكذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kadhalika kuma kamar yadda ka ji wannan bayani ai kama hadaina kum ilai kamar yadda muka shiryar da ku zuwa gare shi ku ya ummata muhammadin haka muka sanya ku ya ku al'umma annabi muhammad muka maishe ku ummatan wasata al'umma tsaka tsaki ba 'yan azarbaɗi da gabade-gabade ba ba kuma 'yan baya kashin baya ba ko kuma kamar da malamai suka fassara ma'anar wasaɓan shine khiyaran aka zaɓi al'ummar annabi muhammadu suka zama mafifita kamar da wannan fassara tana da goyon bayan nasosi na shari'a daga cikin nasoshin akwai kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan akwai ayar da mala ya karanta mana dazu ayar karshe a cikin suratul hajji وجاهدوا بالله حق جهاده وجاهدوا بالله حق جهاده نعم واجتباكم وما جعل Allah shi ne ya zaɓe ku kenan wanda Allah ya zaɓa shi ne fifitacce an gane ko to da wasu ɗan tana nufin khiyaran zaɓaɓɓun bayi odulan sannan masu adalci kafin wannan ma'anar da gaggata a kan kowa daga alamu al'umma na Muhammadu sai da ta gaggata kan sahabban manzon Allah ta'ala Allah ta'ala ya kara musu yadda domin su su ne ma muhabbabun su ake magana da su kai tsaye da aka ce kuntum khaira ummatin kuntum sahabban manzon Allah ne domin su kenan a wannan lokaci ma'ana su ne ke gaban manzon Allah Ta'ala, da wannan ayoyin suke sauka gare shi haka can da ya ce wa jahidu billahi haka jihadi ba kum kaga nan ma muqaqabun ne sahabban manzon Allah ne shi sa dukkan wanda ka je na shiga cikin al'amarin sahabbai ba da shiga ta alheri ba yana tuhume tuhume ya soki wancan ya nakasa wancan ya ci gyaran wancan ya ce wancan ba daidai ba mai laifi ga kaza a cikin su na rantse muku da Allah munafiki ne ba mutum arziki bane dan shi'a ne kawai har abada ba ka isa ka fata wanda Allah ne da kansa ya wanke shi ba wa kazalika annakum ummatan wasatan ja'alnakum zuwa yau annan kum din karan farko su ne sahabban manzon Allah yace annakum ummatan wasatan hikimar haka litakunu shuhada ala nas wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida ko to nan kuma yace wa jahidu billahi kaga fil amri ne shi kuma umarni ai ba a ba da shi sai da wanda ake magana da shi za a tashi kai kaza yi kaza yi kaza yi kaza to wanda kenan ake magana zuwa lokacin sabon manzo Allah ne da matan radiyallahu anhu wa a saboda haka sahabbai ba su kuma ka ce kuma kana cikin musulunci kisa Allah ya saka mu gabata na kwarai mai risala gashi ba da nisa ba malamin fikihu ne ko mu ce risalarsa ya rubuta ne akan furor akan hukunce-hukunce na fikihun addinin musulunci a bisa mazhabin imamu na malik imamu daril hijira rahimahumullahu mai risala yake cewa yana faɗin wato daraja da kuma matsayin su wato can zaɓaɓɓun bayan Allah Allah ta'ala ya ƙara musu yadda wato su su habbai kenan ya faɗi alherin su kuma ya ce wajibi ne a kame baki daga abin da ya gudana a tsakaninsu a matsayin na mutane komai nagartar mutum yana yi wa a samu rashin fahimta har a ɗanyi gaddama ko a yi jayayya ko a yi wani abu makamancin a ɗabi'ance amma dai ana wanke mutum ne a lokacin da alhairansa suka ninninka ninninka sharrinsa sauraka tun da Allah ta'ala ya ce ya riga ma dai ya yi da su kuma ma wani ya sai kuma wani a tsaya ana yi ai bakin rijiya ba wurin wasan makamu ne ba mutumin da Allah ya wanke ya ce na yadda da shi kai kuma yanzu ka zo ka ce ba ka yarda da shi ba da maganar Allah za a ji ko daka maganar Allah za a ji to da ka sabon manzo Allah gaba dayan radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya kara maka yadda Allah ya ce wa kadalaka da annabu ummatan wa sallallahu litakumu shuhada ala nas yawmar kiyama kenan anna rusulahum ballaghatuhum za mu yi shaida a kan ta manzannin annaba ma'ana manzannin al'ummomin da suka gabace mu duka kowannen su ya isar da manzancin da Allah ta'ala ya dora mu akwai hadisi a cikin bukari a kan haka hadisi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala da yake cewa manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce za a kira annabi nuhu ranar tashin alkiyama idan an kira shi ya ce an kawarka ya ubangiji karɓawarka ya ubangiji sai a ce mashi wato a ce ma annabi nuhu ba shi ne manzan farko ba da ce ka shin ka isar da manzanci nuhu alaihi salatu zamu ne ce kwarai ko na isar da manzanci sai a ce ma al'ummar annabi nuhu to manzan ku ya ce ya isar da manzanci ku mai za ku ce kun yadda ya isar an ballaghakum fa yaquluna da rashin kunya da rashin rabon su muke su ce ma a na min nadiri mu ba ma nuhu ba ma ma wani manzan da ya zo mana gaba da suna tsammanin za su yi ma birin-birin su yi ma wayo ko wannan amsa ita ne za su bayar an faro da nuhu a matsayin na manzan farko faya kulu to sai a koma wajen annabi nuhu shi ya ba da amsa kai tsaye ta gaskiya ka itar wa al'ummar kamar zancin da muka ɗora maka ya ce isar itar ya ubangiji to ko al'ummar nuhu kuna da tabbaci ko kun yarda nuhu ya isar da manzanci da ce su babu wani manzan da ya zo musu to sai a koma wajen nuhu sa ce to kai nuhu kaji ko kana da shaida ka da alƙalanci ranar ko nuhu shin ka ce ta isar amma mutanen ka sun ta ka a gabanmu to kana da shaida akan abin da ka faɗa tambayar da za a tambayi annabi nuhu kenan alaihi salam man ya shahadu laka waye zai maka shaida fa ya kuma sai ce muhammadu wa ummatu annabi muhammadu zai maka shaida al'umma su ce za su yi musulmin shaida fa ta shahadu fa ta shahaduna annahu qad ballat to haka sai ku shaida manuhu ku ce ya idar wa yakunu rasulu alaikum shahidan kashi haka za a yi bayan nuhu wani bayan nuhu wani bayan nuhu wani hakkar sakin sauran annabawan gaba daya daga idan an gama ba da shaida annabawan da suka gabata duk sun yi firi saboda sun samu shaida an goyi bayan cewa sun isar da manzanci su kuma sun ɗauki laifinsu domin sun yi ƙarya suna ƙoƙarin su ƙarya ta gaskiya to mu al'umma a nan wani waye zai mana shaida shi kansa saraka shi ne zai shaida a sama wanda ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam ka bai yi bid'a ba ya koma akan sunar annabi da masu kalasta da ma da bandaki za a ga su suna fari ga gabobin da suke wankewa in su alwala a ga suna yin haske suna sheki babbar alama suke da shi ne ma'anar wa da ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an na wa ya kuma rasulu alaikum shahida manzo ya zama mai shaida akan na'am to bayan nan Allah ya ci gaba da bayanin da ya shafi alƙibla wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ai ba mu sanya alƙibla da da kake hukunta ba kai Muhammad Alƙibla ka tsohuwar wanda yanzu muka soke hukunci akan huskantar ta to waccan wadda kake da kake in ka zo sallah a da wata ta farko farkon farawa da ita ce ka'aba garinka kenan inda aka wato haife ka ka tashi ka girma aka nada ka manzo kuma ka fara yin sallar nan tun kana can to wannan alƙiblar ka'aba wato ba mu sanya ta ta zama wani abu ba wurin fuskanta a gare ka kafin a haɗin mai shan yi wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha da annabi ita yake hukunta yana sallah falamma hadara umar bin ibal baitul maqdis da ya hijira sai aka ce to ya kyala ka'aba wanda ita ya fito a ransa alqiblar annabi ibrahim ita ya fito a bashi a nan ya ci gaba da hukunta ta yana sallah amma sai aka umarce shi aka ce ya koma ya huskanci baitul maqdis wanda a yadda abin ya kasance yanzu nan inda suke zaune ai muna kallon kudu ne ko a kusurwance nan ba gudun ba ne to haka alƙiblar madina ta yanzu take kudu da su makka take suna ka kudu suke kallo suna sallah nan ne makkan su take ita kuma baitul maqdis juyawa za su totale gaba ɗaya su san ba. kira lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina sai aka ce ya daina kallon kudu in zai sallah ita ka'aba kenan ya juya baya ya kallo wajen da baitul maqdis zai me hikimar haka malai ce ta'allufan lil yahud domin a ja yahudawa a duka a nuna musu Allah ɗaya ne kuma umarninsa shine umarni bin umarnin kuma shine addini ta haka yanzu kar ku ga mun fito daga makka ku ce za mu yi abin kamar kabilanci kamar yar gida a'a ba dai Allah ake gudu damuwa ba to ya umarce mu huskanci na ku mu huskanta don haka ku zo mu ibadar Allah tare kaga iya kallon lafiya jawowa a cikin ya musu abin da ya faru kenan fasalla ilaiha sittata aw sab'ata ashara ya yi tsawon wata goma sha shida ko goma sha bakwai yana fuskantar baitul makadisi farkon alamar don mahuwila an ha daga nan kuma sai aka canza shi yana ma cikin sallah a wata ware yana tsakar yin sallar asibahi kawai sai umarni ya zo kawai sai aka ce ya juya ya fuskanci asalin alƙiblarsa ta farko sai ce ba. abin da ya faru kenan to ba komai ya sa muka yi haka ba in ji Allah illa na alama domin mu sani sani irin na bayyanarwa domin ba abin da ya koyi a wajen ubangiji shi ubangiji ya san mai bin sa na gaskiya ya san wanda ba zai bi shi ba amma a yi abin yadda zai zama jarabawa ga kowa a ga a bayyane wane ne duk umarnin da Allah ya yi ta yadda ƙarfinsa ya kare zai bi wannan umarnin wane ne kuma zai tsaya yana tsaye gunguma yana yan shafe-shafen kai yana ɗan jeho kalmomin shakka karke ya bijire ba zai yi ba in ba a gwada ba ai ba za a san na kwarai ba sau da a matsayin jarrabawa ne shi ne illa na alama ilma zuhurin man yattabi rasul ko fa yusaddiquhu mimman yanqalibu ala akibai ta hanyar gwaji ne za a san mai biyayya ga annabi Muhammad biyayya ta gaskiya wanda ya zama raƙumi da akala duk inda annabi ya dace ya ta hanyar gwadawa ake faɗa amma ma za a bar an za a gwada ba ko a faɗi kowa a baki ni ma musulmi ne ni ma ahalin sunna ne alkitabu wa sunna kowa ma da kare da kuɗi da sun ce duk mutanen kirki ne amma idan aka gwagwata, wani a harkar neman ilimi zai kasa wani a harkar jihadi zai kasa wani a harkar irin wannan canjin hukuncin ana kaza aka saba da shi kuma a ce an koma kaza wani daga nan zai ce ni ban ma gane ba ba an ya ko magana Ka Allah ce yaya jiya za a ce mu zanci kaza mai zalla yau kuma zuwa ce kuma mu koma kaza an yi abin nan babu babaro a ciki kuwa ni ban gane ba ya Allah zai yi baka bi ne da haka zai fara irin wannan zai kuma amma su mu munai duk abin da annabi Muhammad ya ce musu wallahi su san an wada'atan babu wata shakka ko ke zo a cikin zukatan za su saboda haka ba mu yi wannan ba illa dan mu gane masu biyayya ga annan muhammadu na gaskiya da kuma yan jabu ai da ma Allah ya ce wa ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma ajma la wa kana Allah li yazara al mu'minina ala ma وما كان الله ليطلعكم على الغيب نعم ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن حسبك على رمضان أي محل الشاهد الدنجة أربركم ما كان الله ليذر mu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah ba zai zura muku ba kawai dan kun ce ku mu'mina ne kuna cewa ko mutanen kirki ne ko na Allah ne ko mabiyan annabi Muhammad ne shi ne zai zura muku ido a a hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib cikin masu faɗaɗin nan akwai waɗanda karya suke yi daɗin baki ne don su saje da jama'a kuma zai ce sun yi imani game da aidin munto muto wannan darussan karara a farko farkon karatun wannan sura ta bakara sau biya na maimaitawa akwai masu faɗa babu cikawa akwai waɗanda ma kai tsaye da suka ce sun mune ne Allah ya ce ƙarya suke wa mahun bi mumini saboda haka faɗa kaɗai ba ta wadatarwa in ji mai risala لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بالنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله magana kadai ba ta isa sai da aiki domin magana sauƙi gare ta akan harshe kuma ɗabi'ar ɗan adam kullum ya nuna kansa a matsayin shi ne na kwarai shi ne na girki shi ya kamata a yaba hankalin kowa ya dawo kan shi domin ya kowa girki haka zai ta faɗa to haka shi ma addinin wani zai shiga musuluncin ba da gaske ba to kan huda ne yana daga cikin zufar har koyar da jama'a su suke yi ku je ku je kun yarda kun shiga addinin musulunci da safe in yamma ta ku je kun fita ai suna yin ba su ne almustashrikuna ba wanda za su baro kasashen tafi kasashen larabawa domin sanin sirrin larabawa su nuna sun musulunta a saki jiki da su su koyi larabcin su kware su koyi hukunce hukuncen kawa'idul lokal arabiya na hauru farko mandiki balaga duk su kware a nan su haddace alkur'anin na su san tafsirin shi daga ummahatul kutub ummahatul kutub Dukkan zuciyarsu ba ta musulunta ba su kwashe shekaru a haka kawai cikin zamba duk wannan abin suna so su samu hanyar da za su kwashe wa musulmi kama kuma nan najeriya muna da ɗaruruwan ƙungiyar ka tana ɗibar mutanenta da tuna ƙasashen larabawa da su koyi larabci su koyi ilimin addinin musulunci su dawo najeriya zama 'yan bazata wannan kan shi na ƙara tabbatar maka da cewa musulunci addinin Allah ne mu ba mu iya wannan zamba cikin amincin ba wa a ce ga wata ƙungiya ita kuma ita ma ta rika kwaikwayon ba a yi a musulunci ba a yi mu komai namu gaskiya ne a fili yake shi sa ba mu da wata haifin ajanda mu komai namu ayatun bayyanatun ne ba ma dungu ba ma makarkashiya idan kuka ji mu a haka to yadda kuka ji mu haka muke shi kenan kai mu har ma sai mu burin burin ma mu doki dan mu mu ko mu ki dan uwan mu ko mu kwage mai ba amma ko mu mu taba ku ba ba cikin mu kuke rayuwa duk wani kabila da yake rayuwa cikin mahaushe wata barazana yake samu kan bahaushe ba wata barazana yake wurkanta daga musulmi ba ya wurkanta kowace irin barazana yayin da mu kuma mu isa mu rayu a yankin kuma wai kuma kafa daya wannan shan wani distin anya wannan yana ƙara tabbatar maka addinin Allah ne wallahi mala suna kashe maɗuɗin dukiya a kan zagon ƙasa ga musulmi idan batun ɗaukar ma'aikata ne su tara kuɗi su tsaye dama ta ɗaukar ma'aikatan su tsaye su bibbiya mana kuma a dashi suke zubawa a hakan mutum za a ɗauki nauyinsa a biya masa makaranta ya gama karatu ana da lissafin abinda wato ake kashe mashi a biya mashi kofa ya samu aiki sannan zai rika biya sannan hankali yin har aurore kuma da alkawar zai ci gaba da wannan munafincin na taimaka makan kisa najeriya an saka leta a dunkule za a ga musulmi ake cutarwa ake kara cutarwa tun kafa ta ba wai yanzu ba abin da ya bai fitowa fili ne kamar yanzu ba amma tun kafa najeriya domin in zebu da zardauna zardauna haire ne shi ya rike shi a gidansa ya sa shi makaranta ya tashi ya yi karatun ya kuma sa shi soja amma shi ya zo ya kashe zardauna har gida kaga mu ba mu irin wannan ba mu iya wannan ba addinin bai koya mana wannan cin amana ba to bi wulakanci da aka yi mata fawa balewa aka ja shi a ƙasa aka yadda shi a daji gawarsa ta abu baka ta ba balewa duk wannan ka duk cin zarafi ne su ma ya suka kashe darar mutala muhammad irin wannan abubuwan kana da sabon su wallahi da za su kara maka kwarin zuwa ga gane musulunci da gaske ne kuma addinin Allah ne shi kara kayansa idan da dan ta mu musulmi ne muna bacci muna munshari muna wallahi da tunu an karkashe mu an ana musuluncin gaba daya a ƙasar nan amma suna kullawa Allah na kwancewa yawa يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون gaskiya suna kulle-kullen su Allah ta'ala yana kallon su mai manufarsu liyafi yakfi'u nuran lahi dan su bishe hasken Allah su kake fitarar Allah shine addinin musulunci amma kuma wa ya ballahu Allah ya ki ai hakan ba zai taɓa yiwa ba har abada duk dukiyar da za su kashe duk amfani da ƙarfin soja duk yaudar yanzu halin da ake ciki wannan wannan makisin da aka kafa a Najeriya kama daga Boko Haram zuwa banditiri zamba cikin amincin da ake ana kashe mana sojojinmu musulmi a yi wani burin burin kan kidaboyin gyaɗa a yi an giza mai kan turuwa don a kashe wani arziki wani arziki wani arziki wani duka ji kenan amma kuma har yanzu burinsu bai cika ba kuma wallahi tallahi burinsu bai cika ba har abada tunda dai addinin Allah ne sai dai wannan aya da Allah ramma ya karanta akwai lokacin za ta iya tsaya in ko babu lokacin za ta iya tsaya wallahi al'azim innal ladina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم عليهم أثر ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وإذا ما بين ذات إساء أنا رمى ولكن ذات نعيكي haka lima madaniya ce wajen ma da aka ranta madaniya ce babu ranar da za su gama aiki da haka kabiri ka kashe dukiya ka fata lokaci dukiya masu da kai ma baka san iyakar ta ba don a daina musulunci don ku hana la ilaha illallah Allah ya ce da sannan za su kashe dukiya za su fata ma kansu lokaci za su rena kansu ina farfeso ujobi ujobi ko yana cikin wakilan da kan da tura su je ya laraba su koyo addinin musulunci don su zo gida su bata musulunci shi sai da aka gama kashe masu dukiyar ya ce tare yake da shi da ɗan ƙalasa wannan wannan muhammadu marwa ya ce duk tafiyar su guda gaba ɗaya aka yi samar din su zai su koyo addinin musulunci ba don su musulunci ba don su zo da manyan alkifu suna shiga ƙauyuka kankara suna su shigo ba ƙauye a sigar musulmi ga yi sun yi larabci ga yi sun san alkur'ani su ja watan aya su shiga can fitatan don su yi ƙoƙarin sa jahilan musulmi su yi da su koma aiki da kullum suke yi kenan amma kuma Allah ya ce ba sai su kuna su kashe kudin nasu sun mata kuna alayhim hasaratan sannan su zama cizon yatsa akan asara goma da goma ba dukiyar kuma musuluncin na nan mu mai da yawo ka je jihar bauchi ka ga yadda musulunci ke samun haɓaka malam kamar wutar daji sai ka al'umma kaza da sarkin su dukkan musulunta kuma duk masu bincike da kididdiga na wannan karnin sun yi kididdiga a duniya kaf babu addinin da ke haɓaka kamar addinin musulunci duk da yankin da ko suke yi wallahi shi ne addinin da aka fi shiga sun rasa yadda za su da kwanta da hankalin ku musulmi kafin a yi muku kulle-kulle annabinku aka fara yi mawa amma kuma ba a yi nasara ba yana ce yana da awasa bai sani ba an kira general meeting na kyarri a yi mashi ɗaukan masu matakin ƙarke a gama da shi a daina jin duniyarsa shi bai ma sani ba sai da Allah ya bayi labari وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله wallahu khairul makirin wato al'ada alarmomi haka take yana bi kuma ta sana zama minti uku amma kuma yana da tabo a waye ta yi sai ya waye Allah ya ce su kafirai su ne maka kullalliya yawwa shirin dama daban shirin hagu daban shirin gaba daban shirin baya daban shirin dare daban shirin rana daban aka kira janar mitin don a ɗau matakin ƙarshe suna nan suna so aka fitar da jisikin guda uku da aka ɗauka a wannan mitin din ana ganin kowanne aka samu aka aiwatar da bukata ta an gama da annabi muhammadu a tunanin matakin shine loka don su kashe ka kudu juka ko su kore ka ko tuka don sai maka ɗaurin rai da rai a daina jin tsuliyar ka gaba daya daga nan har ka gama rayuwar ka samu au ya katulo ko su kashe ka kawai na ba abin da za in suka haɗa karfin duk kabiloli kabilun laraba aka zo aka masa kisan mutum daya to kabilar da ta kware ta babu yana za su ce suna neman fansa don an fi ƙarfinsu ko kuma a kore ka uwa duniya ina aure kurutu Allah ya ce wa kuruna wa yankuru ma Allah khairul makiri suna kullawa Allah na maida masu kulle kullen su akan su kuma Allah ya fi su iyawa da haka Allah ne zai galaba har abada ba za a daina cin musulunci ba muna da ƙwarin gwiwa akan haka mun yi imani da abin Allah ta'ala ya faɗa yawo saraka shi ne abin da yake gudana tun tun haɗa ƙasar nan kai har ma ana cewa a tarihance an taɓa kiran wani taro na sarakunan arewa a ibada don a je a kashe su don a ɗau mataki akan musulunci lokacin gwamnatin ogoyi an gane ku sannan nan nan ba da daya ba lokacin ba baban gida ya shirya jin mulki tun kan juyin mulki ya gama nuna aka ce an yanke sakkwato da katsina da kano da borno daga kasancewar najeriya kaga inda musulunci yake kenan kullum wannan fa shine damuwar wallahi shine damuwar juyin mulkin allah ya sa bai nuna ba da ya nuna sun samu nasara to kaji dai sun dakatar da kasancewar ku Najeriya kenan an raba kasa ko ba a raba kasa ba kuma suwa aka ware aka sake su aikiyar ruwa musulmi dan duk wannan jihohin musulmi ne lokacin sakkwato na haɗe da kebbi da zamfara dan kuma jihar katsina sai kuma abin nan kano na haɗe da jigawa borno na haɗe da yobe an ce an dakatar da kasancewar su najeriya shi kenan abin da zai biyo baya sai a rika bin daidai bayan da daya ana kashewa ɗin da aka yi a kamaru aka na ƙasa musulmi shi ake zo a aiwatar mana da shi a nan najeriya ta allah ba ta ku ba wa ya mu illa an yi timma nurahun walau kare alkafiruna walau kare musulmi to da haka wa in kanan la tun illa allazina ko da yake canjin alƙibla babbar magana ce in ba akan wa'anda Allah ya shirar ba in an bar mutane da hankalinsu to za su shiga wasu wasi yaya za a ce a wutanci wuri a yi sallah yau kuma a ce a bari amma waɗanda Allah ya shirar wa su ko gerau sun yadda waye ya ce a wutanci baitul maqdisi Allah ne ta bakin wa kuka ji ta bakin annabi Muhammad to yanzu kuma wane ne ya ce a koma a wutanci Ka'aba kuma ta zama alƙiblar musulmi har abada Allah ta bakin wa kuka ji ta bakin annabi Muhammadu to kawai mun yanda na wa dana amma sai wanda Allah ya shirar sannan wayan sun rika yan tambayoyi sun yadda amma sai suna ganin to wanda ya mutu a wayancan watanni goma sha bakwai ko goma sha bakwai kafin a canza ko goma sha shida kafin a canza zuwa ka'aba sallar su ya mai matsayinta Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum iman anan aka ce sallah ake ne sallar ku da kuka yi lokacin da umarnin Allah kuna hukuntar baitul maqdis Allah ba zai bada muku ita ba ai shi yasa ku ba gaban kanku kuka ba ba bid'a kuka yi ba da bid'a ce Allah ba zai ansa ba amma wannan umarnin sa ne da ka sai na ba bambanci tsakanin wanda ya hukunta baitul maqdis ne sallah da umarnin Allah da shi da wanda ya fuskanci ka'aba ya yi sallah da umarnin Allah alhamdulillah daga dawowa fuskantar ka'aba kuma ka'aba ta tabbata alƙiblar musulmi har ƙasa ta nadi insha Allah shi Allah ya ce inna Allah bin nabi la ra'ufur hakika Allah game da mutane an ce kuma kalmar nasu anan tana nufin mummunai kuma kalmar nasu ta hada da kowa da kowa ko ba kowa da kowa Allah ke tausayinsa ba ranar tashin alkiyama an gane ko waɗanda Allah zai tausaya masu ne mummunai amma kafirai da dukkan za su ji a jika za su ɗanɗana kulan inna Allah bin nasi ai almu'minina wa mala yace wal mu'minina la ra'ufur rahim mai tsananin tausayi ne majiyin kai eh, bi adami ya ba'ati a'malihim ya tausaya musu ya ji ɗansu da bai bata musu ayyukansu ba domin ayyuka ne na biyayya arrafatu shiddatul rahmat wa qaddama al aka fara faɗin wanda ya fi sannan aka biyo da mabiyinsa ra'u rahim kama kalmar ra'o ta fi gaskata akan tausayi na ƙashe sannan wani rahim shi ma tana biye da ra'o wajen wannan tausayi na ubangiji ko duka sun an gine su a sarfance a ilimin tarihi a siga mubalaga fa'ul da fa'i fa'ul da fa'i ra'u da ra'i Allah ta'ala ya samu dace nan za mu tsaya ba da lokaci yayi abinda makaranta ne dai Allah ba mu lada da yafi aiki da shi ne da kuka da Allah ta mana Allah ta Allah ta